Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Lahadi 22 ga watan Oktoba shekara ta 2023. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi irin wannan lokacin bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin nan na kallabi shirin mata na musamman da kan haska fitila akan al'amuran da suka shafi mata wanda Grace Alheri Abdu kan shirya ta kuma gabatar. To amma da farko za mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare a zirin Gaza, Siriya da kuma kan iyakar kasar da Lebanon a cikin daren jiya zuwa wayewa garin yau Lahadi. A daidai lokacin da ake fargabar rikicin da ke tsakanin Isra'ila da Hamas zai rikide ya zama babban yaƙi a gabas ta tsakiya. Hamas ta ce akalla mutane 55 aka kashe a cikin dare a hare-haren da Isra'ila ta kai ta sama a zirin Gaza. inda isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare akai-akai tun bayan harin da hamas ta kai wanda ya yi sanadin kisan mutane kusan 1,400 a isra'ila a farkon wannan wata a siriya kamfanin dillancin labaran kasar na sana ya ce makami mai linzamin da isra'ila ta harba ya taba tashoshin jiragen sama a damascus babban birnin kasar da kuma arewacin birnin aleppo inda suka lalata titunan jiragen kamfanin na sana'a ya kuma ce an kashe ma'aikacin tashar jiragen daya sanadiyar hare-haren sannan mutum daya ya jakata yanzu dai an maida tashi da sauka jiragen sama filin jirgin saman latakiya Dama sojojin Isra'ila sun kai hari a tashoshin jiragen saman biyu lokuta da yawa a cikin shekarar da ta gabata. Jaridar Times ta Isra'ila ta ce ana kyautata zaton Isra'ila na ƙoƙarin hana shigo da makamai daga Iran ne zuwa ga ƙungiyoyin da Iran ɗin ke marawa baya a yankin gabas ta tsakiya. ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar dai ita ce aka fi sani. hamɓararren shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum na tare da iyalansa kuma yana cikin ƙoshin lafiya. abinda wani dan uwansa ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan a yau Lahadi. bayan ikirarin da shugabannin sojan ƙasar suka yi a makon nan na cewa ya yi yunkurin tserewa. Dan uwan ya kuma ce an ba shi damar yin waya sau ɗaya ya ƙara da cewa likitansa na ganinsa yana kuma kai masa abinci. A ranar Alhamis ɗin da ta gabata ne shugabannin sojan ƙasar da suka hamɓarar da bazum wanda aka zaɓa bisa tsarin dimokuraɗiyya sun ce sun daƙila wani yunkurin tserewa daga hannunsa da bazum ya yi. Shirin tserewa a cewar kakakin gwamnatin ya haɗa da bazum zuwa wata maɓoya da ke wajen babban birnin Yamai. kafin daga bisani aka ɗauke shi a cikin jirgi mai saukar ungulu mallakar wata ƙasa zuwa ta wuraren Najeriya. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan kasar Venezuela su ne mafi yawa da aka kama suna ƙetaro iyaka Amurka ba bisa ƙa'ida ba, inda suka maye gurbin 'yan Mexico a karan farko a tarihi. A cewar wasu alkalima da aka fitar a jiya Asabar da suka nuna cewa watan Satumba ne na biyu da aka fi kama 'yan kasar. jami'an sintirin kan iyaka sun kama 'yan kasar venezuela har sau dubu da da uku bayan da suka shigo daga mexico a watan satumba adadin da ya lanka daga da 22,090 a watan agusta kuma sama da wanda aka samu a watannin baya inda aka yi kama har sau da da tara a watan satumban shekarar 2022 kaman bakin haure daga dukan kasashe da suka shigo daga mexico ya kai 218,763 a watan satumba karin kashi 21,000 cikin 100 a watan agusta a cewar hukumar kwastam da kariyar iyaka ta amurka A yau Lahadi shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya sha alwashin kawar da kyamar Yahudawa a yayin wani taron buɗe wata sabuwar majami'ar Yahudawa. A daidai lokacin da ake samun karuwar kyamar Yahudawa sakamakon rikicin Isra'ila da Hamas. Kasar Jamus ba za ta amince da kyamar Yahudawa ba a cewar Scholz a majami'ar da ke birnin Dusau da ke gabashin kasar. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu koma gefe guda domin ba Grace Alheri Abdu dama ta gabatar da maimaicin shirin kallabi. Wannan sana'a da nake yi ta fi albashi na na gwamnatin tarayya. Ana kai matsayin level 13, ina level 13 a civil service. Amma sana'a kunan ayyana da sauransu ta fi albashin wannan level 13 din. Kalabin shirin a wannan makon yan uwana mata Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace abdul Muna tare da kallabinmu ta mako wata ma'aikaciyar gwamnati da ke aikin asibiti da ta rungumi sana'ar sai da kunun aya da ta haɓaka a birnin tarayya Abuja da kewaye. Za mu kuma ɗora a kan nazarin da muka fara makon da ya gabata kan wata ɗabi'a da ke ciwo mata da dama tuwa ƙwarya inda ake samun waɗansu suna auren mazan abokansu ko dai a matsayin kishiyoyi ko kuma su yi sanadin mutuwa auren ƙawayen nasu su auri mazansu. su. Za mu kuma yi dubi a kan abin da ya sa duk da ci gaban da aka samu har yanzu dokar da ta shafi kare harkokin mata ba ta da tasiri a kasashen Afirka. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. sana'a mata ku nema ai sai da kwalliya ke rowa kafin mu kai ga mu da mu ta mako bari mu dora a nazarin da muka fara makon da ya gabata kan wani lamari da ke tsonewa mata ido inda akan samu waɗansu mata suna zama kishiyoyin ƙawayensu na ƙud da kud a waɗansu lokuta ma su sanadin mutuwa auren su baki ɗaya. Yau ma muna tare da masu nazari kan harkokin mata Salamatu Zainab Abdullahi da Zainab Adamu da kuma Rahila Abdullahi dukansu a garin Kaduna. namiji ne zai je ya auro ƙawarki ki ce ya rasa wanda zai auro sai kawarki ne zai je ya auro wata bare ki ce ya rasa wanda zai je ya auro sai wacce baki san halinta ba mm. to dan Allah wa ake san namiji a wannan to wannan ne kenan dai ita auren gawo mai zai matsala ba ki shi aka ce eh, matsalan ko to shi halas ne kuma auren mijin gawa ba halas ne a'a ba fa halas a <laughs> ah, auren mijin gawa halas ne amma in ji zaina yo ko malamai kika tambaya su ce ba haramun bane to ne yake yawanci bayan an yi auren nan da wuya ka ji kuma an samu natsuwa da kwanciyar hankali da kuma haɗin kai tsakanin matayen saboda wannan tsoron da suke da juna mm. cewa kin san sirri na zaki iya aiwa illata ne ke ma na san sirrin ki kuma gashi nan so irin wa'in abubuwa yakan sa ba a samun natsuwa da kwanciyar hankali mm. wani irin shawara za a bada mu wani mataki ya kamata a ɗauka shin macen in mijin ya kawo mata bara ta kiyarda ko kuwa a sai da amincewar ta sannan za a auren ko kuma gaba ɗaya tun farko ka a fara akwai wanda ta yadda ta amince ita ya ba ta wuka da nama ta zaɓo mishi a cikin ƙawayenta akwai su to ban san shi da dakowan anya ta dako abin saboda ta san mijinta ta zauna da shi lafiya ta zauna da shi lafiya bari ki ji idan mace tana jin daɗin zaman gidan mijinta mm. tana gode ma Allah kuma za ta so in dai zaman na amana ne kuma zaman ibada yake yi za ta so ita ma wata ta zo ta kuma idan mijinta ya nuna mata yana da ra'ayin aure akwai wanda kirikiri zai gaya miki ni fa ba da ke kaɗai zan zauna ba mm. to idan kin san mijinki yana da wannan ra'ayi tun farko zaɓo mishi da hannunki. To za su ki samu wata gabuwa kenan a cikin Ba zan samu gabuwa ba tun da hali da Allah nake zaune da kai. Sosai sosai. Zan nemo maka daidai ya zaman ka. Daidai ruwa daidai tsaki ya gaci. Yawwa sai dai in gaya maka halayen ta zan gaya maka iya wanda na sani. Mm. Zan ce kai kuma ka je ka iya allanka. Sosai. Tun da kai namiji ne sun san irin kalaman da suke gaya mana mm. zuciyar mu ta burki. Wato in da za a baku zaɓi ƙawayen ma za ku iya yadda su aure. Ba lafi ba laifi namiji. in kin san takunki. Eh sosai in kin san takunki za ki iya yin takunki ki zauna lafiya da ita. To kin ga maganar da na faɗa kenan za ku iya haɗa kanku ku ceto rayuwa eh ai wannan hanyar shi daban wato ta rayuwa zaman lafiya in ka so ne da kin ga in dai har kina so na da amana kauna mm. na amana eh na canjan zaki zan zama miji tsakani da Allah ne Allah menene a ciki Akwai ciwon ya mace ai na ya mace tattala mishi arzikin shi ma kan shi iyaye su ji daɗi mana ma gaskiya fa kuma ga wance na gaskiya kenan an taso a tare kuma ga shi za ku fama a tare mm. Mm. Eh, wannan magana ta sana'a ce kai ni rimin tsiwa wara masu rimin tsiwa ga mai tuwo da sunan Allah masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Duk da yake gwamnatoci da dama suna bayyana goyon bayan kare hakokin mata sai dai a zahirance mata na kokawa da cewa ba su gani a ƙasa abin da ya sa alamar tambaya akan ko yana yiwuwa duk da zurfin ilimi da ake da shi akwai rashin fahimtar inda dokar ta sa gaba kamar yadda barista amina umar usain tsohuwar sakatariyar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar kano ta bayyana a hirarta da murya amurka kullum na tambayar kaina gari kamar kano duk channel din mun fi muna da yawan gidajen rediyo da gidajen tv duk wacce ka buɗe a duk sanda kake so duk awan da kake so ana wa'azi ana faɗan allah da annabi amma a ce mun fi kowa karya ka'ida musamman akan dokokin aure saki in ka je kotunanmu. mu rigingimin kenan in aje musamman rashin kula da matar da ka aura da cin zarafi shi isa idan aka irin wannan dokokin kamar su BAF Act violence suna magana akan cin zarafi na 'ya'ya mata da ƙananan yara musamman a cikin gida mm. ai yana kamar bari in ce daga baya aka yi zancen mm. amma duk zancen ai an gama yin su tun a inda ka ɗauko auren da ƙa'idojinsa cin zarafin suna faruwa ne a yayin da ka karya sharaɗan auren ko ka tozarta alkawuran auren da aka ɗauko aka baka ka tozarta su shi ne fa cin zarafin da ake magana a kai in mace ta zo tana complain kan abinci in ka rike alkawarin da Allah ya maka a kayo da Allah wanda ya ɗauro aure ni fahimta ta a gurin Allah ya karɓo a gurin Allah alkawari ne shi da Allah shi kawai malam da ya ɗaura daɗa karatun ne wanda ya maka ne don ka daɗa ji ka daɗa gani to amma sai ka tozarta wannan alkawari da aka kai wannan shine abin da ake kallo a ce an ci zarafin 'ya'ya mata wacce ta zo tana complain ta je asibiti babu jini ai kai ka san ba a bata abinci ba ta haihu tana kan hadari ko jaririn nono ya ki zuwa ai ka san babu abinci ko ko an haifi dan babu suturar kirki ko ba a kai shi makaranta ba duk waɗannan haƙoƙi da yamma suke magana ko in suka rubuto doka suka kawo duk muna da su a musulunci mun karbi dokar nan mu ba abin da yake daidai da musulunci mu daɗa rattaba hannu a kai ƙari ne kan ƙari mm. abin da bai daidai ba mu gyara shi mu masa kwaskwari ma ya dawo ya kalli abubuwan da ya daidai da addininmu mu wanda zaka ga in most cases in aka ɗauko doka da take da sashi talatin dai fi ka samu sashi shida bakwai wanda zaka ce bai yi daidai da daidai ba wani kuma ya ɗan yi daidai amma a can ya ɗan karkace to sai a wasu shi ya dawo kan addini tun da dai kowace jiha tana da damar ta ɗau dokan nan ta mata kwaskwarima ta gyara ta ta zama daidai da addinin ta da al'adarta. ka fahimce ni wannan dokoki da ake yi zai rage mana cin zarafi yanzu misali kasashen saudiya kasashen larabawa duk kasashen musulmi na duniya comparative islamic law ya nuna cewa duk suna da dokoki na aure duk suna da mu ne bamu da doka aure misali saudiya tana da doka da in albashin ka ko samun kai kai gejin kaza za ka iya ƙara aure ka fahimce ni mm. mu ba mu da ita wanda akan wannan kuɗi a nan muke tozarta tunda in baka da shi dole wanda suke karkashin ka su tozarta shi magana ta aure magana ce ta ci da sha kuma idan ba a ci an koshin nan ba ba a samu adukwacci da sha ba shi isa a kalamin bahaushe a al'adance babu ma koshi ta ce in dai da abincin aici kenan kuma wannan aici kenan din an saba wa musulunci shi sa na ce maka al'adance ne ba a son magana yanci amma addini ya gama ya gama da 'yancin nan ya ebo haƙƙoƙi bayan 'yanci da ya bayar ya ebo haƙƙoƙi ya bayar gabatarwa yau ma muna tare da kallafin mu ta mako madam Talata Haruna da ta rungumi sana'a da aka san masu karamin karfi da shiga kuma ta haɓaka ta yi fice a birnin tarayya Abuja da kewaye. Kada an kai ku da nisa ga Hajiya Aya da ƙarin bayani kan wannan sana'a da ta sa ta yi suna a Najeriya. To yaya wannan batun matsalar man fetur da ake fama da ita sakamakon wannan janye tallafin man fetur karin farashin kayayyaki yake shafar wannan sana'a taku? Gaskiya sana'a ta jijjigu sosai don da na kai wani munzali ma na haƙura ma da sana'a. Lokacin da aka ƙara kuɗin man fetur kin ga nefa wutan nefa bata ishe mu ba. Hmm. Dama lili muna ronin janareto. sai kuma Allah ya sa wutar ta zo ita ma muna ne. domin banda markaɗe banda markaɗe wannan sana'a taku dole ne kuna buƙatar eh, akwatin sanyi eh, eh, da kuma kankara Iyi da kankara da mota da ake zuwa kasuwa mm. don mu kayan da muke amfani da su fresh wa muke amfani da su mm. za a je tun da asuba a tafi kasuwa a je a kwaso kaya a kasuwa a fruit market a kawo a yayyanka a blending a abubuwa kin ga ko blending din ma duk wutar duk wutar mm. generator ce da mm. lantarki mm. so lokacin da aka yi wannan karin da na ga cewa ne lissahi bisa ga kayan na ga ba fita sai na yanke shawara cewa uwa kuɗin zan canza ko a riƙa mani sai babura ko mota ana mani uba duk sati ana ɗan sa mani abu ɗan kaɗan ina samu da ina ruwa makaina asiri. gaba mm. ɗaya ma kawai sai na kulla sana'ai amma ina tabbatar maki cikin kwana uku sai da muka dawo da sana'ai saboda bukata mutanen da suke ma'amala da mu suna sayya muna bukata mm. mutane ma da kan suke ma ga mun cewa ki sa kamar misali lokacin da aka janye tallafin man fetur muna sai da kunin ɗari shida roba mm. mutane ma da kansu ke gamin cewa ki mai da kunin ki dubu ɗaya da ɗari biyar za mu saya. A'a. Roba. Don ban taɓa manciya eh akwai wani da ya kira ni a waya don ina da layin business ɗin da nake amfani muke sai da don za mm. ka yi turo oda don za ka kira kuma lokaci kai oda ka. Mm. Ya kira ni a wannan layin ya gaishe ni na ansa. To mutumin bai ma jin Hausa sai ce mai Is it that hajiya anya, hajiya talatu kunun anya? Na ce mashi yes, I'm the one. Hajiya, you don't know business. You you are not an Igbo woman, you don't know business. this your kunun anya, even if it's 2,000, we will go come buy them. Make them 2,000 and see, we go come buy them. To gaskiya uh, abokan da mutane da ke sayan kunun, su da kansu suka yi encouraging dina. Mm. suka nuna min cewa kowa a Najeriya yake kowa ya san matsalar da Najeriya ta shiga Hajiya Talatu wannan kunin da ake ki ƙara mashi kuɗi mu za mu saya na ce to sai na je social media na sa na ce musu to za mu fara kunu rana alhamis akwai kunu wa'anda suke son su saya su sa mu oda don mu sani shikenan ranar laraba bayan na sa wannan sai na kira ma'aikatan cin su da a zo a fara aiki to ranar sai aiki ya mamu ya ko da ke ranar ma ban yi tunanin zan aikin da ba sun ce ni akalla roba ɗari biyu mm. mu ga kamun liddan sana'ai musamman ma da yake za a ƙara kuɗi eh za a ƙara kuɗi sai na ce musu da na ce a roba ɗari sai ya ta hajji ta ce min a'a mama mu dai ɗari biyu kada a zo a yi ɗari kuma ya ƙare mu da muna wani wahala aiki A yi kamar roba ɗari biyu mu ga kamun liddan abin ai ba zai lallace tun da yana cikin freezer sai na ce to muka zanna muka lissafi da muka lissafi muka ce to za mu mai da kunun dubu ɗaya akalla dai zai kovarin komai to ina tabbatar miki da muka yi wannan kunu ɗari biyu hmm. ranar alhamis muka tashi da safe za a fara sai da kunu hmm. wannan kunun ko karfe ɗayan rana bai kai ba ya ƙare Masha Allah. Mutane na ta turo kudin su na oda. <laughs> Ba <laughs> Mutane na ta kira a waya ba Wani mutum da ya taso da motar shi tun daga Asokoro ya zo gida sayan kunun. Na ce mashi ba kunu da ya kama masifa. Ai wannan wulakanci ne. Na kono mai na ditsa da mai. Na zo a ce mun kunu ya kare bayan kin sa kin ce za a yi kunu. Na ce mashi ka yi haƙuri. daga nan muka ɗauki lambar shi na ce mashi zan sa a kawo mashi kunun har gida inda yake true delivery channel dinmu mm. kuma ba zai biya ba na ce mashi roba nawa yake so ce tun da ma abin ya zama haka da na zo in sayi roba goma amma ki aika min da roba ashirin mm. na ce mashi kunin fa ya koma dubu ɗaya ce ko dubu biyu yake <laughs> ya ce ina da ƙaramin yaro a gidana in bai sha kunun nan ba ba mu zaman lahiya kuka yake mamu ya ce a kawo mashi roba ishirin to da haka sai ya kai ga ma mu karin kuɗin da muka yi makunu bai ma shahe shi ba mm. don ina tabbatar maki koyo mun yi aiki to shi wannan haka da nike wannan hira da ke muna mm. yin zuɓu na ji wannan kunun aya mutane suna bayyana cewa ko likitoci suna karfafa ba ko yara da suke fama da tamowa ko kuma mata masu shayar da jarirai ina gaskiyar wannan magana gaskiya wannan magana take mata ma masu juna biyu mm. da wanda suka haihu su ne manya-manyan kwastomomi na don yawancinsu za su ce mani suna in suka shashi suna samun ruwan nono mm. yadda ya kamata kuma haka za ki ga yawanci marasa lafiya da suka ji jiki haka za ki ga 'yan uwansu suke oda su ce muna da mara lahiya yana bukata za su zo su saya su tafi da shi to ni dai a level ina na yi kokari na yi maintaining product na as organic product mm. kamar kunan ayar ba mu same siga mm. dabino ne tsantsashi da kwakwa da kuma ita ayar kanta mm. sannan kuma kamar su mix fruit kamar zobo da nike yi mm. shi ma ba mu sami siga idan na tace rake mm. maimakon a sa siga fara sai in zuba wannan ruwan rake mm. sannan kuma muna kara mai su pineapple su lemun bawo za a matse shi tunda akwai injin din matse shi haka muke muna ƙayatar da soban nan don wannan soban gaskiya shi a muna yi so biyu ne a sati hmm. za mu yi roba ɗari biyar nashi so biyu a sati kin ga roba dubu ɗaya kenan hmm. kamar yanzu wanda muka yi wannan satin dubu ɗaya ma gaba ɗayan shi ya ƙari tun ma ba a kai ko'ina ba tun ma ba a kai ko'ina kuma ina da oda kusan roba ɗari da ishirin hmm. wanda ba a iya ba su ba shi ya yau dole muka kashe yin su kankana su fenafu da su lemu muka kashe yin su muka concentrate muna son mu yi zoba mm. don a yau laraba already zoɓo ya kare kuma ina da oda roba 120 to kin ga daga nan zuwa asabaci mm. bisa ga harsashe na da na sai da mutane ke sai roba 500 za ta kare mm, tun ma ba kai ranar yin ba tun ba da ra'asa bacci za mu yi shi mm. Allah ya kai mu da lafiya to sana'a kan tana da amfani ga ya mace to banda wannan sana'a da nake yi mm. ta fi albashi na na gwamnatin tarayya gashi kuma a matsayin babban ma'aikaciya ina ana kai matsayin level 13 mm. ina level 13 a civil service To ban amma sana'a kunan ayyukan da sauransu ta fi albashin wannan level 13 din. Mm. So kin ga shi sanya kowa ba zai iya shiga aikin gwamnati ba. Mm. gwamnati tarayya ba ta iya ɗauka kowa aiki ba. Mu faɗi ma kanmu gaskiya. Amma da gwamnati za ta ƙoƙari ta buɗe organization na entrepreneurship. A koya ma jama'a matasa da mata su koyi sana'a a tallafa masa su yi shi. kiwon kifi kiwon kaji da sauransu ina tabbatar maki ba ma wani zai mai da hankalin shi kan aikin gwamnati don ko ni yanzu a haka da nike na fara tunanin in na dan kara kaiwa ni matsayi ma ni aikin gwamnati ma aje masa abin su zan yi yawa to banda yin sana'a nan kina sayarwa kai tsaye da waɗannan ma'aikata da kika ɗauka kuma ah, na lura kina koya ma waɗansu wannan sana'a gaskiya nukan koya especially ni wadda harka ta wata 'ya'ya mata ce duk harka ta ta 'ya'ya mata ce kamar 'yan mata haka na samu 'yan mata wanda kamar suka gama secondary school ko suka gama university ba su da abin yi in suka tuntube ni suka ce suna son su koya ina sa su su zo so biyu a sati ina koya masu sannan in suka kai wani level ba ma kin san in ka bar mutum ka fara koya mashi abu ka ce waye tafi gida Um, iyayen su sai mashi ko ya je ya nema ba za ka achieving abin da kake so ba cikin ribar sana'a ina ware wani kaso ni da kaina zan sai masa dabino zan sai masa aya zan koya masa in san yadda ake wanke amma zan koya masa yadda ake wanke ta tunda kin ga ita dole yanayin ta ya kasance da tsafta hmm. dan ba dafa ta za ka yi ba hmm. zan zanna in koya muku yadda za ku wanke ku tsince tsakuwa ku wanke ta tsaf sannan in sun wanke din sun gyara kuma zan raba masu zan kasa ta in raba masu in ba kowa in ce ka je gida idan kuna da blender kamar ka ka haɗa ka yi ka ba iyayenka zan baka kamar roba biyu nawa in ce ka tafi da shi gida kai ma ka haɗa naka ka ba iyayenka su testin su ji naka ya kai nawa mm. da haka da haka za su miƙe suna yi don ni yanzu wannan sana'ai akalla na samu shekara 22 zuwa 23 ina yin ta mm. standard mm. mata ka madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da za mu shigo da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim a Kaduna da kuma rawaninmu na mako Mahmud Ibrahim Kwari da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadinsu duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Yes, madalla a gaida Grace Alheri Abdu masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na daren yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama baki daya muna mika ta'aziyya ga dukacin iyali yan uwa da ahalin Alhaji Abdu Kanin Dan Musa da ke kofar fada malumfashi a jihar Katsina nigeria Bisa rasuwar Alhaji Muhammadu da aka fi sani da Shawai wanda ya rasu a yau Lahadi a gidansa da ke Rano da fatan Allah ya ji kansa da gafara. yanzu a madadin maryam daula da ta taya ni gabatar da shirin sai julie lazarus da ta bada umarni da ma injiniyar ta mu ta yanzu chian ni hawa sharifin muku sallama daga nan washington dc mu kwana lafiya sai da safin ku.